Machorra, tinga tinga le bala hindia. bala rasa bala hindia. Rutal borona herala awalu. Ratal morahu. Machorra, tinga tinga le bala da tsire. Awalu bala na ba.